daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu haro barkanmu da wannan lokaci yau talata 11 ga watan Yunin shekarar 2019 shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 11 na safe kenan a nan Washington kuka lalubo kai tsaye a wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran duniya. To Mahmud da China tana zargin Amurka da yi mata shishigi a harkokin cikin gidanta. a yau kuma talata 'yan majalisar dokokin amurka za su kada kuri'a don gayyatar wannan ɗan wannan mai bincike na musamman sannan halin yanzu kuma ana kokarin ganin cewar shugaban amurka ya yi wani jawabi dangane da dangantaka su da mexico to kanin labaran duniyan kenan a najeriya an zaɓi sabon majalisar dattawa wato sabon shugaban majalisar dattawa cikin jerin shugabannin da za su tafiyar da ragaman majalisar a jiko na tara to yau dai an yi zaben shugaban majalisar dattawa kuma ya kasance sanata ahmad ibrahim lawan daga jihar yobe shi ne ya kasance shugaban majalisar dattawa kamar yadda uwar jam'iyyar apc ta so ya faru shi ne abin da ya faru a yau to za a ji karin bayani a jihar plateau ma majalisar ta zaɓi wani matashi a matsayin kakakinta wanda aka yi kiyasin yana ɗaya daga cikin kakakin majalisar jihohi masu ƙarancin shekaru to koya matasa suka ji da wannan zaɓi a muna gani abubuwa ta fara canzawa kenan mu yi murnan da mun ga mu matasa mun tashi muka ce mu ma mun kai da za mu yi shugabanci ba plateau kaɗai ba ko wasu state da yawa a house of assembly ma a ta kasar eh, ibos akwai matasa da yawa To muna tafi da ƙarin bayani sai kuma shirin noma wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar mana da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum. China na zargin Amurka da yi mata katsalandan a harkokin cikin gidanta. biyo bayan biyo ƙara rashin amincewa da mutanen hong kong ke hada da ke yi na gudunmawa da suka ƙoƙarin ganin cewar an cimmawa domin wani yunkuri na wannan ƙasa ta hong kong ministan harkokin wajen china geng shuang ya bayyana haka ne a yau talata a beijing lokacin da yake mai da martani ga amurka na nuna damuwarsu akan kudurin da ake neman aiwatarwa a yankin hong kong ɗin dai da ke cin gashin kanta yanzu haka dai shugaban yankin hong kong karen lam tana shirin aikawa da wani shirin doka zuwa ga majalisar dokokin kasar don a gobe don a tattauna abin da ke nuna cewar bata damu da gagarumin zanga-zanga da dubban mutane suka yi ba a ranar lahadi da ta gabata dokar za ta ba wa hong kong damar mika mutane ga kasashe daban-daban na duniya da suka aiwatar da wasu laifuffuka waɗanda ba su da kyakkyawar dangantaka da su kamar china mako da taiwan wannan tsarin na mika mutane ga kasashen waje yana ta da hankalin mutane da dama na hong kong da ma wa'insu 'yan kungiyoyin masu kare haƙƙin bil'adama musamman a cikin garin a cikin ƙasar ta china wacce tsarin shari'arta ya bambanta da na Hong Kong. A yau talata ne 'yan majalisar wakilan Amurka ke shirin jefa ƙuri'a akan buƙatar kai ƙarar babban Attorney General na Amurka William ba da wani tsohon lauya na fadar shugaban ƙasar ta White House mai suna Don McCrane don kin karɓar gayyata da majalisar ta yi musu na su zo su ba da bahasi a kan bincike da ake gudanarwa a kan shishigin da rasha ake zargi ta yi a zaben amurka da ya gabata 'yan majalisar na son mika hannayensu ne akan wasu daga cikin takardun da ke kunshe a cikin bayanan da bincike na musamman robert malla ya gabatar a gaban dangane da abin da suke cewa ko kuma shugaban amurka ya yi ma doka aikin karan tsaye hakan kuma suna so gwam a magan ya bayyana musu abin da ya sani a game da wainar da aka toya a cikin fadar ta white house dangane da wannan lamarin Shigar da karar da suka yi a yau zai baiwa 'yan majalisar wakilan wacce 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat ke da rinjaye a cikinta damar ci gaba da ɗaukan matakan da suke yi na niyyar danganta wannan bincike a cikin gano gaskiyar magana. A halin yanzu kuma a jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya shafe tambayoyi daga 'yan jarida waɗanda suka yi mishi tambayoyi dangane da dangantaka su da Mexico a kan baƙin haure inda bai ba da wata gamsasshiyar amsa ba. Sai dai ya ce wannan na ɗaya daga cikin abubuwa da muke aiki a kai lokacin da yake ganawa da ƙungiyar 'yan tseren mota na Indianapolis biyar sifili sifili a fadar ta white house a lokacin da wakilin sashen wakilin voa ya mishi tambaya inda yake ce masa waito me ya kawo magana cewar china take karyata wannan magana da kai sai trump ya ce ban tsammani za su ci gaba da karyata wannan magana har na tsawon lokaci ba an riga an kammala komi an fuskanci rudani a cikin dukkanin waɗannan kasashe biyu tun bayan waɗannan kalamai da shugaba Trump ya yi a safiyar jiya Litinin, inda ya ce Amurka da Mexico sun cimma wata sabuwar yarjejeniya a kan bakin haure da harkar tsaro. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata sanarwa da kamfanin Microsoft ya fitar na cewa zai bude sababbin rassa biyu a kasashen Afirka. Hakan na nuna alamar cewa kamfanin ya ɗauɗa mara girke kansa a cikin nahiyar ta Afirka. A cikin watan Mayu da ya gabata ne dai kamfanin ya buɗe waɗansu rassa guda biyu, ɗaya a birnin Lagos, ɗaya kuma a birnin Nairobi da ke ƙasar Kenya. Shugaban sashen Microsoft na nahiyar Afirka. amroti abdallah ta ce buɗe ma'aikatan na cewa yanzu haka kamfanin ya zo nahiyar ne don zama kamfanin kimiyya da fasaha dai ya kai shekaru 25 yana aiki a ƙasashen afirka kuma a cikin watan maris ne ya kara buɗe wasu cibiyoyi biyu a afirka ta kudu fadar shugaban Kiristocin duniya masu bin mazhabar katolika ta papa roma ta yi watsi da ra'ayin da ra'ayin akidar cewa mutane na iya zabar jinsin da suke son su zama mace ko namiji ta ce wannan ya saba wa akidar iyali asali da aka sani wadda ta daɗe a tun zamanin da bayan da fadar ta gabatar da a cikin wasu takardun darussan koyarwa na makarantun 'yan katolika a jiya litinin. a gaida yusuf aliyu harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin a Najeriya an zaɓi sabon shugaban majalisar dattawa cikin jerin shugabannin da za su tafiyar da ragaman majalisar a jiko na tara. An dai zaɓi sanata Ahmad Lawal ne wanda ya fito daga jihar Yobe a arewa maso gabashin Najeriya. Wanda kuma gabanin zaɓin nasa aka yi ta kairuwa rana tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC masu rinjaye a majalisar da ma 'yan ɓangaren 'yan adawa na PDP kan wanda zai shugabanci majalisar a zango na tara. To ɗazunan na tuntuɓi wakilinmu a Majalisar Dokokin Najeriya Madina Dauda wacce ta yi min ƙarin bayani kan wannan zaɓe. To yau dai an yi zaɓen shugaban majalisar dattawa kuma ya kasance sanata Ahmad Ibrahim Lawan daga jihar Yobe shi ne ya kasance shugaban majalisar dattawa. Kamar yadda uwar jam'iyyar APC ta so ya faru shi ne abin da ya faru a yau. Domin da eh, shugaban majalisar dattawan da mataimakinsa wanda ya ci zaɓe su ne waɗanda dama jam'iyyar apc take so su ci zaɓe a majalisar dattawa to a halin da ake ciki yanzu dukkansu 'yan jam'iyyar apc da kuma 'yan jam'iyyar pdp a cikin majalisar da mutum ɗaya wanda ya fito daga jam'iyyar ypp dukkansu sun yi mubaya'a da sabon shugaba kan suke cewa za su ba shi dukkan goyon baya domin su tabbatar da cewa an samu mutanen najeriya sun samu wakilci da ya kamace su a wannan majalisa ta tara wato na fahimce ki dai hada shi sanatalin dume a cikin waɗanda suka yi mu baya kenan kuma dama na son tambaye ki shi mai ce dangane da wannan zaɓe da aka yi to sanata ali dume daga jihar borno yana daga cikin mutanen farko da suka je suka taya sabon shugaban majalisar dattawa murnan samun wannan kujera wanda ya nuna cewa ya amince da abin da ya faru domin ko a lokacin zaben ya yi bayani cewa shi yana so a tabbatar da demokradiyya ne wato a ba kowa 'yanci na ya fito ya tsaya takara da kuma 'yancin a zaɓe shi ba wai a'a wani daga wani wuri ya ce wane muke so kuma a samu yadda ake so ba tare da zaben ba to shi a ganin shi a bayanin da ya mana wannan zaɓe da aka yi ita ce demokrasiya saboda haka kowa ya tsaya takara ya jajirce an tsaya takara kuma an yi zaɓe yadda ya kamata duk da cewa bai ci zaɓen ba kuma ya yi bayanin cewa zai ba sabon shugaban majalisar zaben nan goyon baya ɗari bisa ɗari. to madina ina kwana dangane da batun zaben shugaban majalisar wakilai kuma. to kasan dama sai an gama zaɓe a majalisar dattawa ake komawa majalisar wakilai saboda mutum ɗaya ke gudanar da waɗannan zaɓuɓɓukan kuma mutum ɗaya ke rikar da waɗannan mutane shine a kawun majalisa to ya kammala na majalisar dattawa yanzu ya tsallaka ya koma majalisar wakilai can ma an fara yanayin zaɓe da wanda za su zaɓa da waɗanda za su tsaya takara duk abin da aka yi a cikin majalisar dattawa shi ake yanzu a majalisar wakilai Mm. saboda haka an jima sha Allahu za ku ji bayanin wane ne ya zama kakakin majalisar wakilai kuma wane ne mataimakinsa sannan kuma da yawan kuri'u nawa ne suka ci wannan zaɓe in Allah ya kai mu. wakilin madina dauda kenan wacce take majalisar dokokin ta najeriya a abuja to har yau dai muna kan batun zaben ne na 'yan majalisar dokoki amma a matakin jiha inda a jihar plateau ma majalisar dokokin ta zaɓi wani matashi a matsayin kakakinta wanda aka yi kiyasin yana ɗaya daga cikin kakakin majalisar jihohi a najeriya masu karancin shekaru kamar da za ku ji a wannan rahoto da zainab babaji ta aiko mana daga jos Majalisar Dokokin Jihar Plateau ta zaɓi Abok Izam mai shekaru 33 a matsayin kakakinta. Abok Izamwa wanda ke wakiltar mazaɓar Jos ta Gabas a Majalisar Dokokin ɗalibi ne a ɓangaren shari'a a jami'ar Jos. Mr. Abok izam wanda ya samu zuwa majalisar ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC wannan shine karonsa na farko a zama ɗan majalisa. Duk da shike ban samu saduwa da kakakin majalisar ba saboda zaben shugaban majalisar kasa da ya halarta a Abuja. Na zanta da wani da suka yi gwagwarmaya da kakakin wajen tabbatar da matasa sun samu madafun iko don aiwatar da tsare-tsare da za su kawo canji a harkokin mulkin Najeriya. Mr. Emmanuel Zokmal shine shugaban majalisar matasan Arewa ta tsakiya wato Middle Belt Youth Forum. shi wannan sabon speaker na plateau da muka samu matashi ne wanda na san shi a cikin harkan 'yan matasan nigeria mun yi abubuwa wanda zai kawo cin gaba na matasa na nigeria kuma ina da tabbashi cewa za mu yi aiki tare mu kawo musu wasu shawarwari wanda mun gan zai taimaka masu akwai sauran inda aka samu matasa sun samu shiga wato matsayi masu girma haka ku a matsayinku na matasa ya kuka ji ai muna gani abubuwa ta fara canzawa kenan mu yi murnan da mun ga mu matasa mun tashi muka ce mu ma mun kai da za mu yi shugabanci ba plateau kaɗai ba ko wasu state da yawa a house of assembly ma a ta kasar Eh, ibos akwai matasa da yawa wanda shekaru na wannan shekara amma ba su yi spika ba amma su ne sun cika majalisa na jiha mu mun san mene damuwa mu na zamani kuma mu ne za mu iya gyara shi shi ma wani dan jarida da ke digiri na biyu a bangaren shari'a a jami'ar jos Friday Derwam ya ce majalisa ta tara a jihar Plateau ya kamata ta fuskanci kudirin dokokin da za su jawo kan matsalolin tsaro da inganta rayuwar matasa. A gaskiya ya dade ana neman hanyar da matasa za su samu zarafi su samu su shiga karagar mulki. Kisan a hikima ba abin da ya shafi shekaru ba ne. Yaro ne wanda mun san shi a makarantar mai nasuwa yana da hangen gaba kuma muna ganin hawan shi a karagar mulki na kakakin majalisar Hasbas assembly na plateau state zai sake bude ma matasa hanya na samun shiga karagar mulki a nan gaba na aiki cibis da wani matashi da ke aikin kere-keren injinan sarrafa kayayyakin gona ya ce lokaci ya yi da gwamnati za ta taimaka wa matasa don kawo sauyi a bangaren kimiyya da fasaha eh, sunana christian sule na ga yawancin matasa kamar ni abinda suna tsakansu a ciki sai shaye-shaye rikici da sauransu gaskiya in za in iya in zuna in ja hankalin matasan nan da wannan abubuwan da nake yi lokaci na zuwa da ina so suna tara youth a wuri daya muna faɗa musu muna koyar da su abubuwan yi Allah ya shirya masu rayuwa mai kyau nan da gaba abin da yana taimakon rayuwa shine kowa ya zo duniyan nan na da baiwa kuma baiwanka in ka yi amfani da baiwanka baiwanka zai taimake ka nan gaba zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a gaida Zainab yayin da ake ta waɗannan zaɓuka a matakin tarayyar da na jihohi shin waɗanne irin ƙalubale ke gaban majalisun? babban kalubalen da majalisa za ta fuskanta shine akwai da dama sababbin 'yan majalisa wanda dole ne sai sun ɗau lokaci da za su fara gane ko kuma sanin yadda aikin majalisa yake ta wajen bangaren yin dokoki ta wajen bangaren sa ido a cikin aikace-aikacen gwamnati wato oversight kenan kuma shi da kansa wakilcin da kuma abin da ake kira constituency accountability wato yadda za ka ringa ba wa jama'a da suka zaɓe ka wato bayane bayanan irin wakilcin da kake musu to a wannan karan fada shugaban kasa ta fito karara ta nuna ɗanin takara ko kuma 'yan takarar da take marawa baya saɓanin abin da ka gani a shekarar 2015 kamar za a iya ganin wani sauyi kenan a wannan majalisa idan kwatanta da wacce ta shuɗe wajen yadda za su gudanar da ayyukansu To sai a biyo mu a shirin manajar da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi domin jin amsar wannan tambaya da kuma cikakkiyar hirar. Kuma kan wannan batu za mu so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Shin yanzu ya kuke ganin za ta kaya dangane da dangantaka tsakanin bangarorin majalisa da na zartarwa lura da cewa zaben jam'iyyar APC da fada shugaban ƙasa ne ya nasara sai mun ji daga gare ku amma yanzu ga shirin noma. Masu saurari Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin za ku ji abin da tsohon kwamishinan gona na jihar Naija ke cewa akan faduwar farashin kayan amfanin gona a wannan shekara a Najeriya. Bara haka ana sayan dawa sama da dubu goma sha biyu yau da kasar dubu biyar sai ka ɗauke buhun dawa saboda ka wannan ci gaba ne gare mu Haka zalika za ku ji wani sabon shirin farfado da noman auduga da barkono a Najeriya. Daga bisani za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin korafin ƙungiyoyin manoma da masu yaƙi da tsadar rayuwa a kan tsadar takin zamani a ƙasar ta Nijar. Mun ji baƙin cikin ga abu in shiga wakana a ci goma sha shida. To noma zai wuya ga talaka. A yi saurare lafiya. To madalla a yanzu haka dai bincike da muka gudanar ya tabbatar da cewa an samu faduwar farashin kayan amfanin gona a Najeriya. al'amarin da bayanai suka nuna cewar akwai fargabar kila wasu manoman su yin noman a wannan damana mai shirin kamawa kwamishinan aikin gona mai barin gado a jihar niger honorable haruna nuhu doku ya ce ai wannan ci gaba ne wato wannan ci gaba ne gare mu mu a gwamnatance don mu da muka matsa da mutane cewa a koma gona kaga wannan ya nuna mun kori yunwa daga kasar mu a misali bara haka ana sayan masara sama da dubu goma yau kasa da dubu shida sai ka dauki buhun masara bara haka ana sayan dawa sama da dubu goma sha biyu yau da kasa da dubu biyar sai ka dauki buhun dawa saboda ka wannan ci gaba ne gare mu kuma muna kiran manoma kada su yi kasa a gwiwa a ci gaba da noma har lokacin da talaka zai noma abin da zai ci da kanshi kuma ya samu abin da zai ce fanni da sauran hidiman da zai a shi ga akwai riba tunda uh, kusan wasu suna ganin abin da suka kashe a gonan ba su same shi ba Eh, yanzu misali kaga bana akwai tallafin da gwamnati tarayya ta yi ma manoma wanda za mu zo kwanakin nan za mu raba wannan kayan kyauta ga manoman da suka samu shiga wannan tsarin so ina ganin wannan zai taimaka ma manomi bana ya samu saukin noma saboda kada manoma su yi kasa a gwiwa don kayan amfanin gona ba su yi kuɗi ba bana. to a cikin shirye-shiryen mu na gaba insha Allahu za mu ji abin da manoman ke cewa akan faduwar farashin kayan amfanin gonar. To amma yanzu bari mu koma wajen kwamishinan aikin gonan na jihar naija mai barin gado Honorable Haruna Nuhu Doku domin jin sabon shirin noman auduga da barkono da ake shirin farfado da shi a nigeria. mun je Abuja mun saru da wasu jami'an gwamnatin tarayya wayanda suka nuna mana ainihin cewa gwamnatin tarayya tana da ra'ayin da farfado da noman auduga da kuma noman barkono yanzu haka kasar jihar niger kadai sun ba mu dama mu nemi manoman auduga dubu ɗari waɗanda za su ci gajiyan wannan tallafi da za a yi za a ba kowane manomi kuɗin da zai noma hekta guda na auduga za a ba shi iri za a ba shi chemicals that is eh, abin feshi sannan a baka kuɗin da za ka kula da wannan kuma kana gama noma gwamnati za ta sai gwamnati za ta sai duk abin da ka noma na auduga wannan shine muke kira ga manomanmu da su yi hoɓasa yadda aka san mu da noman auduga a da har da a kasar kwantagora da kasan bargu to muna nan zuwa rajistrin manoma bana za a fara sau kaji gajiyan shi kuma tankwa kono kenan shi kuma manoma dubu ashirin aka ce mu nema su ma za a ba su kuɗin da za su noma wannan barkono za a ba su magani kuma a ƙarshen damana za a sai duk abin da aka noma akan farashi mai ingantaccen farashi To a can jamhuriyar Nijar kuwa ƙungiyoyin manoma ne da masu yaƙi da tsadar rayuwa suka koka a kan tsadar takin zamani a ƙasar ta Nijar. Kamar yadda wakilinmu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya aiko mana da wannan rahoto. A janguriyar Nijar kungiyoyin da ke kula da yaƙi da tsadar rayuwa ne da ma manoma suka soma koka tare nuna fargabar su game da makomar ayyukan noma sanadiyar tashin hadarin gwabron zabin da takin zamani ya yi daga jikka sefa goma sha uku zuwa sefa jikka goma sha shida. Malam Isufu Sha'ibu Italle shine shugaban reshen kungiyar yaƙi da tsadar rayuwa Mojam reshen birnin Kwanne. Gaskiya mun ji bakin cikin wanga al'amari da da shi shiga wakana a cikin jirgin gaba ɗaya an san kuɗin takin kishi matalakawa sauki shika goma sha uku manoma dan su sayi su aikata gonakinsu kuma yanzu a waye gari a ci ya taki ya kai shika goma sha shida kuma an san noma da kiwo al'ummar ƙasar Nijar shine cigaban su kuma dole na shugaban ƙasa dole na talakawa na shi ne su taki sai da musu da farashi mun ji bakin cikon ga abu shiga wakana a ci taki ya kai shika goma sha shida to kenan noma zai ma zai wuya ga talaka kuma an ce talakawan ƙasar Nijar da su ta wurin bida dibi ko alje ko mali ko legas za a yi noma da karkara da a ci da al'umma to a ce kuma taki ya ci da kuma an ci dan niger ci dan niger to wani bangare dan niger ci dan nijar suna cikin wani hali a hanaka a cikin tsadar rayuwa ba abinci ba kuɗi babu lahiya taimakon takin su shiga talaba musu da idon rahama su ma waɗansu daga cikin manoman da muka iske suna gudanar da ayyukan su a cikin nasu gonakai sun nuna cewa rage farashin takin zamani shine mafi alferi ga nasu aikin na noma tare da kira ga gwamnati da ta kawo sauki ga farashin na taki. Sunana Abubakar Mustapha. Gaskiya ba mu shi daɗi ba wallahi. Tu ga wanga lokaci da ake akwai tsanani sosai kuma taki ya kai har sha shida. Gaskiya ba kowa da kowa iya siyan wannan taki ba. Muna kira dai ga gwamnati dai a diba lamari wannan dai a maido mana kuɗin takin nan ƙasa saboda mu samu mai aiki mu mu samu abin da muka samu a ciki. Ba a cewa akwai tsare taki don tunda an ka samu dai an ka ƙara an ka samu alheri to ba a ganin da abin sai dai rashin shi da matsala. A daidai lokacin da jama'a ke kukan karamcin kuɗaɗe a hannayensu samun sauƙin farashin na takin zamani zai ƙara musu ƙaimi domin ci gaban ayyukansu na noma da ke kasancewa gimshikin da ke tallabe da tattalin arzikin wannan ƙasar ta janguriyar Nijar tare da kiwo. Haruna Mamman bakwai na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To jama'a yau ma dai a nan shirin ya kammala a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da Haruna Maman Bako na birnin Kwanni da ya ba da gudunmuwa a shirin da ma Julie Gresham mai hada sauti. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. Tumar da la'agai da Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne da Sade Sa'idu Daura ya ce salam VOA Hausa. To 'yan majalisar Najeriya wanda aka kaddamar a yau ku zama masu kishin al'ummar ku da ƙasa baki ɗaya ba ku zama masu kishin aljihunku ba da fatan za a samu ci gaba a wannan karan. Daga nan sai sako daga Salihu Isa Fana da Nafa'atu Muhammad Fana wanda suka ce asalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah muna kira ga 'yan majalisar dokoki da na dattawa da su haɗa kansu domin yi wa talakawa da suka zaɓe su aiki da kuma riƙe alkawarin da suka ɗauka lokacin kamfen. Sai kuma saƙon Hussaini Abba da man ya ce salam VOA Hausa. muna kiran gwamnatin jiha da kuma masarautar kano cewa su cire son zuciya wajen sulhu a tsakaninsu don kawo ci gaba ga al'ummarsu domin hausawa na cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba to tashin hankali fa ba zai kawo shi ba saƙonmu na gaba ya zo ne daga dauda unguru na jihar yobe wanda ya ce asalamu alaikum VOA Hausa ku bani damar taya sabon shugaban majalisar dattawa Najeriya Ahmed Lawan wanda aka zaɓa yau muna murna kuma Allah ya bashi ikon riko amin. sai kuma saƙonmu na ƙarshe daga aƙilu lurwano ya ce shugabannin su ƙara kula domin rashin tsaro da rashin aiki shine yake kawo yawan tashin hankali a Najeriya. To jama'a mun gode ku ci gaba da mana sakonninku da kuma ra'ayoyinku. Mu huta lafiya. Tumadalla kafin mu karkare shirin bari mu ji labarai amma takaice. Bashir Mahmud a takaicen shine China na zargin Amurka da yi mata katsalandan a harkokin cikin gidanta biyu bayan ƙarar rashin amincewa da mutanen Hong Kong ke yi da nuna cewar ba su aminta ba dangane da wannan yunkuri na mika mutane da suka yi ayyukan laifuffuka a ƙasashen da suka yi laifuffukan nasu. a yau talata ne majalisar wakilan amurka ke shirin jefa kuri'a akan kan bukatar kiran atoni kai karar atoni jira na amurka william ba da wani tsohon lauya na fadar shugaban kasar ta white house don mcrain don sun ki aminta ko kuma sun ki ainihin amsa gayyatar da majalisar dokokin ta yi musu domin su zo su ba da bahasi dangane da bincike da ake yi ko rasha ta yi shishigi ga zaben amurka da aka gudanar a shekarar da ta gabata. a halin yanzu kuma a jiya litinin ne shugaban amurka donald trump ya sha fama da tambayoyi daga gurin 'yan jarida akan yarjejeniyarsu da kasar mexico akan bakin haure inda bai ba da wata amsa gamsasshiya ba sai dai ya ce wannan na ɗaya daga cikin abubuwa da muke aiki a kai lokacin da wani ɗan jarida na sashen na voa hausa ya mishi tambaya game da wannan batu nasu. kamar da a gaida kai yusuf aliyu harande da ka taya ni gabatar da shirin nan da sa'ida hamdun da kuma injinan mu patrick masu sauraro da aka kawo karshen shirin a wannan lokaci amma idan allah kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kina agogon ghana za mu zo muku da wani sabon shirin kada ku manta za ku iya zuwa mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata amma da kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo yanzu a madadin kowa da kowa ni mahmud lalo nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka birnin washington dc kada ku nisa ga shirin yau da gobe.